أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم قرن فنادوا ولا تحين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساهر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا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 na sha ɗaya ko? sha ɗaya ga wata ramadana a gira manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga makka zuwa madina shekara dubu ɗaya da dari hudu da shekara arba'in da biyu wanda ya yi daidai da ishirin da uku ga watan april miladiya dubu biyu da ishirin da ɗaya gamu a masallacin riyadu salihina da ke wannan birni mai albarka ni buza domin ci gaba da gudanar da tafsiri mu na alkur'ani mai girma wanda muke a wata ramadana idan ba a manta ba munan kai ƙarshen sura ta talatin da bakwai a jiya yau za mu tashi farkon sura ta talatin da takwas suratu sot ko kace suratu dawuda na'am bismillahir rahmanir rahim sad wal عليه الذكر بل الذين كفروا بعزة وشقاق صاد الله ne yasa abin da yake nihi da wannan harafi na saddun wal qur'ani dhikr ina rantsewa da alqur'ani wanda ke da azzikir wa'azi wanda ke ɗauke da wa'azi a cikinsa. Ƙur'ani yana ɗauke da wa'azi domin dama shi aka ce ayi wa'azi da shi kuma shi ne Allah ya saukar don ya zama wa'azi ga duniya gaba daya to wannan kur'ani da ke dauke da wannan Allah yana rantsuwa da shi wannan ita ce magana ta farko magana azzikir wasu kuma suka ce abinda ake nufi da zikir wato mai ɗaukaka wanda ke da daukaka domin Qur'ani yana da daukaka sannan kuma ana amfani da azzikir a ce abun yana da daukaka kwarai da gaske domin daga ambato kinan mutumin da sunansa ya kai ko sai a ce yana da azzikir wato ana ambato ya daukaka yana da asharaf yana da daukaka har sunansa ya kai ko ana fadin a duniya ana fadin a ko'ina a kafafi yada labarai zaka ji sunansa a social media zaka ji sunansa haka kuma a bakunan manyan mutane zaka ji sunansa a bakunan ƙananan mutane zaka ji sunansa kaga yana da asharaf yana da daukaka kenan to wannan shi yasa sai wasu suka fasar da azzikir cewa ana nufin ɗaukaka kina ina rantsuwa da alkur'ani zikir wanda ke da ɗaukaka eh haka din ne duka fasarorin duka qur'ani ya haɗe su qur'ani madaukaki ne qur'ani littafi ne mai girma qur'ani yana ɗauke da wa'azi domin wa'azi ne a cikin alkur'ani to Allah na rantsuwa da alkur'ani kamar yadda muka gabatar muku da cewa Allah yana rantsuwa da abun da ya ga dama yana rantsuwa da alkur'ani yana rantsuwa da itatuwa yana rantsuwa da rana yana rantsuwa da wata yana rantsuwa da duwatsu yana rantsuwa da halittun sama gaba ɗaya wanda ya ga dama yana rantsuwa da su sai dai malamai suka ce duk abin da kaga ya rantse to yana da kima a yana da girma a gaban Allah to Qur'ani ba sai an yi magana ba yana da girma a gaban Allah Allah ya rantse da shi sai yace بل الذين كفروا في عزة وشقاق dalilin rantsuwar duka don a tabbata ma cewa wa'anda suke da arnanci ke da kafirci wato suna cikin takama da girman kai da kuma sun yi nesa nesa da gaskiya balil ladina kafaru shine shi Allah ce bar ma wannan magana su dai arna sai izza suna cikin girman kai suna ganin su manya ne amma kuma girman ba nasu ne ba lillahi al-izzatu wa li rasulihi wa lil amma su arna suna ɗauko sunan cewa su suna da izza suna da girma to girman kai ne kawai gare su amma ba su da girma a gaban Allah wa shiqaq suna cikin saɓani wanda ba gaskiya kenan sun saɓa ma hanyar gaskiya ba sa tare da gaskiya domin ita gaskiya tana tare da inda Allah yake gaskiya tana tare da abin da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zo da shi to su kuma ba su yi da Allah ba ba su yi da abin da manzo Allah ya zo da shi ba sauraka suna cikin shiqaq wato suna nesa da nesa da gaskiya ba su ba gaskiya Eh, kamar yadda Qur'ani ke gaya mana cewa wanda ya saba ma Allah ya saba manzo Allah wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahu wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira to kaga wa man yushaqiqir rasula yana daga cikin kalmar shiqaq kenan wanda ya gabas manzo Allah yi yamma kaga ya sa manzo Allah kenan eh, manzo Allah yana cewa abu kaza sunna kai ko kana cewa ba ai haramun ni manzo Allah yana cewa abu kaza ba ai kace ai wannan ai sunna kenan to kaga kai kana daban manzo Allah yana daban kenan ana abi sunna manzo Allah kana cewa abi sunna Shehu wani, ana cewa abi sunna manzo Allah kana cewa abi masabarwa ni, ana cewa abi abunda manzo Allah ya zo da shi kana cewa dariqa aga abunda annabi ya zo da shi balil ladhina kafaru fi shiqaq suna cikin sabani ba su ba manzon Allah ya Allah ka azurta mu da biyar manzon Allah sai Allah ya ce me kam ahlakna min qablihim qarnin fanadaw wa la tahina manas to masu saba ma Allah da masu saba manzon Allah ba wai sun fi karhi mu di ba a akwai inda sun saba ma Allah sun saba manzon Allah inda suka gabace mu kuma mun kama su yadda muka kama wa'ancan wa'annan ma muna iya kama su wa'ancan da muka kama sun fi su karfin mulki sun fi su karfin tattalin arziki sun fi su girma a duniya amma a hakan kuma mun kama su lokacin da suka saba muna shi yasa Allah ke kam ahlakna min qablihim diyawa mu halakar da wasu arna wayanda suka gabaci su min karnin karnuka da yawa da suka wuce mu halaka su fana dau wannan karnukan lokacin da halakar ta zo musu sun ta kira suna cewa kawo musu dauke a kawo musu agaji Allah ce wala tahina manaz wannan lokacin ba lokacin da Allah zai kawo musu ɗauki ne ba ba lokacin da Allah zai agaza musu ne ba lokacin agaji ya wuce lokacin da Allah zai taimake su shine lokacin da aka ba su wancan chance da za su yi imani amma ba su yi imani ba to wannan shi yasa Allah ya kawo musu wannan azaba a hali yanzu ba lokacin nema agaji ne ba azaba ta riga ta zo yanzu wala tahina manas babu lokacin azaba nan wato wala tana tana bada ma'anar laisa wai walaita hina manas ba lokacin agaji ne ba ba lokacin tsira ne ba suna bukatar tsira amma yanzu ba lokacin tsira ne ba lokacin mene lokaci azaba ne Allah ya aiko ta wannan malamai sun kace to kenan ya nuna kenan ta'un tana iya shiga wa'annan harufa na wala ta'un na iya shiga sa gashi ta shiga nan ta. wala ke mai ma'anar walaisa. ai walaisa hina manas walaita hadha al-mawqa hadha al hina manas wato hinal manja ba lokacin tsira ne ba suna neman tsira ne suna neman agaji suna neman dauke to ba lokacin ne ba sai Allah ya ce mi wajibu an ja'ahum munirun minhum وقال الكافرون هذا ساحر كذاب mutane makka suna da ban mamaki domin ga su wajibu an ja'ahum munzirun minhum wasu suna mamakin mai gargadi ya zo musu daga wajensu Cika, wannan fa Muhammadu ne mun san shi mun san babansa mun san mahaifiyarsa cikin mu ne ya taso kuma ko da ya taso yana marayi ne gashi talaka kuma gashi ya ce Allah ya koshi mm kai ba gaskiya ce ba suna mamaki wa qala al-kafirun amma kai da suka kara da cewa hadha sihirun hadha sahirun kazzab wannan dan sihiri ne kuma makareci ne karshe abin da suka faɗa kenan karshe an sihiri ne kuma ba dan sihiri kuma makareci wannan duk sifofi ne da ka sifanta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama dun ya kira cewa abota mu Allah shi kadai kuma annabi yayi hakuri karshe sun gano cewa ba dan sihiri ne ba karshe sun da cewa ba makareci ne ba karshe sun yi imani sai yan kadan daga cikin su wanda Allah bai kadara da imani ba kuma Allah yayi magani su sai Allah yake a gaba أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب أجعل الآلهة إلها واحدا yanzu zai sanya muna gumakan nan duka su zama guda kadai a ce Allah ɗaya ke bauta ma ga gwamkin kabilar wani ga gwamkin kabilar wani ga gwamkin wani isu ma kabilar wani ba ko gumki guda gare su ba akwai babba akwai karami akwai matsakaici su ma wani akwai gumki kaza ko a cikin garin makka eh, ɗakin kaba kawai gumakan da ke cikin ɗakin kaba adadin kwanakin shekara ne shi eh, eh, gumki 360 ba su ne kwanakin shekara ba to suna a cikin ɗakin kaba ko kowace rana tana da nata gomici wanda ake bautawa to yanzu duk gumakan gaba ɗaya wai duka za mu aje su ne sai mu dawo mu bi Allah guda kadai dukkan gumakan sai mu aje su kai wannan mu ba mu yadda da hakan ba to kaga wannan yake nuna ma kenan so ba su yadda da cewa Allah ya ishi duniya ba suna yadda da cewa akwai Allah amma Allah kadai bai iya gudanar da aikinsa sai da taimakon wayannan gumakan za ku biyo ta hannu wayannan gumakan sai ku bauta musu su kuma gumakan sai su jawo hannunku sai su kai ku ga Allah sai Allah ya taimake ku amma idan kuka ce za ku bauta ma Allah direct ba tare da kun biyo ta hannu wayannan gumakan ba ba za ku samu damar wato Allah ya saurare ku ba wannan idan ka kalle su kaga yadda yan bid'a suke kowane bangare na yan bid'a a hali yanzu zaka ga ba su da bambanci da mushrikan makka domin wa'inda ke bautar shi'a wa'inda ke karkashin addinin shi'a suna ganin cewa Allah kaɗai baya iya rike ka kuma baya iya taimakon ka sai ka biyo ta hannun a'imma waina a'imma su ne wasiɗa ke tsakaninka da ubangijinka Allah sai ka biyo ta hannunsu ko da hadisi za ka samu sai wanda ya biyo ta hannunsu sannan sai ka ibada daidai da ta hannunsu sai ka bi su ka bauta musu su kuma su ja ka su kai ka ga Allah kuma wa'annan su riga sun nada su cewa su ne kawai ke zama wasi da tsakaninka da Allah in ba da su ba to ba za ka bauta ma Allah Allah ya karba ba idan ka aje ɗan shi'a ka ɗauko kannensu ɗan ko na duniya ko ɗariƙar kadiriya ko ɗariƙar tijjaniya ko ɗariƙar hallutiya ko duk wata ɗariƙar da ke rayuwa a doron ƙasa suna da shehunansu wanda wa'annan shehunan wai dole sai ka biyo ta hannunsu sannan su ja ka su kai ka ga Allah kai baka isa ka bauta ma Allah kai tsi ba Allah ka samu gani wa qalal kafiruna hadha sahirun kazzabun aj'al alihata ilahan wahida inna hadha la shay'un ujab yanzu dukkan gumakan nan dukkan mu aje su mu rike Allah guda in ka diba duka wa'annan to suna da wa'anda suke bauta ma ba Allah ba suna da cewa daga wani shi kuma wani da kaza ba wai dama ka bauta ma Allah kai tsaye a sai ka biyo ta muridai sai ka biyo ta wani cikin su ma akwai gausu akwai bayan gausu sannan akwai abun nan akwai akwai shehu akwai akwai gausu eh akwai kudubi yawa akwai kudubi akwai kudubi akwai shehu akwai gausu akwai kutubi akwai sarmakanda da dai sauran kwashe-kwashe shirme-shirye wai ana faɗi magana kawai wai don kawai da a tsorata ka kaji wani abu kawai da ka yadda dai ta ya ɗauko ni larabci wani larabci in an ka fassara ma shi wallahi ba ko abun ya dane don yanzu wanga da malai ambata kudubu me kudubu wai don ka yadda kawai fa kudubu fa kusa ta fa <laughs> ya kudubu kuma ko kusa katanya kusa ga yanci shida ita kudubu to wai shi na wai aka dauko aka sama wai wani malami wai kutubu wai kun san dalili wai suna nuhin wai suna ke rike duniya kamar yadda ka san ruwa in zaka yi ruwa sai ka sa kusa da kusa ta rike ruwa to su ne kutuba su ke rike duniya akwai guda gabas akwai guda kudu akwai guda yam akwai guda arewa kutubai guda hudu ne dole dole sai da su in ba da su ba duniya za ta rukuje kaga ba Allah a rike da duniya wasu a rike da duniya kin ya ka ce ma gausu ya ka nuhi da gausu gausu ba ana nufin mai agaji mai kawo dauki wanda idan ka shiga ciko ta matsala zaka daga nuka ce ya Allah kawo min agaji kamar da sabon manzo Allah lokacin ana cikin yaki me suka yi suna. in istastagisuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin min al malaikati murdifi istastagisuna rabbakum lokacin da kuke nema algausu agaje daga wajen ubangijinku sai Allah kawo muku agaji kaga su sabon manzo Allah daga wasu ke nema agaji daga Allah kai ko yanzu ka nada naka gausu da kake nema agaji ne ba Allah ba to rike naka gausu mu rike Allah shine gausu din mu Allah ka agaje mu to haka ne dukkan wata bidiya da ka gani suna gani Allah ɗaya bai isa ba sai ya hada da wayannan yanzu ni ce kawai ni dai zan bauta ma Allah kai tsaye in zikiri zan irin na manzo Allah wurin na Allah wanda Allah ya kuyi annabi yayi ce tabbi ya zaka yi zikiri irin na manzo Allah sai dai ka samu wani wanda zaka ka rike wa zikirin wani to wani din nan kamin uwa sai ta haihe shi an yi zikiri ko ba yi zikiri ba to don mi ba wayancan ka bata nasu ba na za ka bata don karan mini ko bata na abubakar siddiku bata na umar bata na usman bata na imam malik ko imam malik dari ka waye. imam shafi dari ka waye ahmad ibn hanbal dari ka waye duka wayannan ba su dari ka ba kuma kai da addini su ni na ce ban kace ni ba yi da nawa dole sai na yi to ban na'am ajal al aliyata ilahan wahidan wa antalaqa وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم نعم إن هذا لشيء يراد وانطلق الملأ من يمنيا katikatin arna mushrikai sai suka wuce minhu an suka ce anim shu kowa kama hanya ku ku kyalon ga wasbiru ku yi hakuri ala aliyatikum ku rike gumakan ku ku yi hakuri yana sai raba ku da gumaka ku yi hakuri ka san bid'a sai an yi hakuri wallahi don akwai wahala ciki to ku yi hakuri haka shirka sai an yi hakuri akwai wahala wasbiru ala alai saboda ko kai hakuri aka rike sunna manzo Allah ko kai hakuri aka rike bidiya je ka tambaye attajirai wanda aka bidiya kaga irin harajin da ake dora musu kaga irin wahalar da suke yi je ka binciki eh, zakirai masu zikiri ka ji wahalar da ake je ka binciki yan bidiyan da ke tashi daga nan zuwa Kaduna wajen tattake kaga irin wahalar da za su yi ka je ka binciki wani dan bidiya na duniyar nan kaga irin wahalar da yake ka je ka bi cikin mushrikai ka ga irin wahala da suke yan bautan magiru ka ga irin wahalar da suke saboda saboda akwai wahala ba lada je kai wahalar da adda amfani ita ce biye sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inna hadha la shay'un yurad lalle wannan wani abu ne marwaki a akwai naraba abu da gumaka suna son su raba mu da gumakanmu ne ma sami'na bi hadha fil millati al-akhirati in hadha illa ikhtilaq suka ce ma sami'na bi hadha fil millati al-akhirah addinin na karshe karshen ma ba mu ji wannan ba ko annabi Isa ba mu ji yana cewa Allah gudana ba mun ji suna cewa masu biya annabi Isa suna cewa Allah ukuna to amma shi gashi nan wai ko addini ga wanda ya wai ce addini Isa bai ce Allah guda ba ya ce annabi Isa Allah ne Maryam ma Allah ne Allah Allah ne salisa salasa su uku ne duk loni ne to amma shi yanzu ya da ya ce gudana to ai ya kamata in ma dai hawo eh, kana kaida da addinin sama to kai fadi wanda suka faɗa ko uku ne a darege mu da adda 300 da wani abu ka da ka ce muna gudana ai ba mu yadda ba hmm, ba mu ji wannan ko addinin karshe ba in hadha illa ikhtilaq wannan kirin ƙarya ne kawai ma sami'na bi hadha fil millati al-akhirati in hadha illa ikhtilaq aw unzila alayhi adh-dhikru min baynina bal hum fi shakkin min dhikri bal lamma yazuqu azab Allah ce suna cewa a unzila alayhi adh yanzu an sauko mai da zikiri an sauko mai da alkur'ani an sauko mai da shari'a min bai na cikin mu ga mu ga shi ba a bamu ba shi aka shi aka ba kaga hasara ta fara shigowa kenan ya za a ba shi ba a bamu ba ba mu yadda ba balhum fi shakkin min zikiri Allah ke kyale su ba wani abu ne ba suna shakka ne game da wa'azi na suna shakka ne game da alkur'ani na suna shakka game da addini na bal a wannan shakkan da suke kyale su duka lamma yazuqu azab ba su dandani azaba ne ba shi yasa suke shakka in suka fara jin azaba sannan za su ɗebe shakka inda ɗebewar baya da amfani gare su yanzu ba su san azabar Allah ba su ɗanɗane ta ba shi yasa suke karyata addini Allah suke karyata manzo Allah suke karyata tauhidi na'am أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب لا تبري مسو تنبيا تنبيا ديباين ديا تنبيا تفرقودي أم عندهم خزائن رحمة ربك suke da taskokin rahamar ubangijinka ballin ta suke bai kamata ba manzo Allah ba su kamata ba ai taskata Allah ce baiwa ta Allah ce Allah na bada ita ga wanda ya ga dama shin suke da wannan taskar ballinta su ce sai sun zaɓi wanda za a ba taskar ubangijin ubangijinka al'azizi mabuwayi alwahabi mai baiwa mai ba wanda ya ga dama suke rike da wannan taskar ko mu adai rike da ita in naka ne kana da ka ce ga wanda kake so a ba amma abinda ba naka ba miruwanka ka yi saka hana baka yi ba saboda ka taskata Allah ce Allah ga dama ya ba manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ga tambaya ta gaba أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب أم لهم ملك السماوات والأرض ko suke da mulkin sama suke da mulkin ƙasa wa ma bainahuma da abun da ke tsakanin sama da ƙasa suke da mulkin sama suke da mulkin ƙasa da abun da ke tsakanin su ballanta idan muka turo sako daga sama da mulkin su ne an biyo cikin mulkin su su hana su ce malaika jibrilu bai takowa ta sama da mulkin su ne ko kasa don mulkin su ne ta kama manzo Allah suke da wannan mulkin suke da wannan power to in suke da wannan power ta sama da kasa na ga hannunsu ko su taka sama fil asbabi da sabuba su taka can sama sai su hana malaika ya kawo sakon da muke aikowa in suna da mulkin sama su hana جند ما هم عليك مهزوم من الأحزاب da kake ganin su sun tattaru sun yawa arna ne duka jundun tura wato taron banza ne mahunalika taron da kake ganin sun taru nan taron banza ne mahazumun min al'azami kuma duk roshe su za'i yi suna cikin ahazab rundunonin da ba sa da karfin da Allah na iya ruguza su in kun kai miliyan in kun kai biliyan in ma duk duniya duk aka haɗo aka kafirce ma Allah kun yi karhin Allah ne ba ku yi karin Allah ba saboda taron su taron banza ne taron su bai da wani amfani كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون بالأوتاد to ba su ne farau ga ƙaryata manzanni Allah ba ba su ne kuma farau da cewa suna da ƙarhi a mulki ba ko wanda suka wuce su mulki kazzaba qablahum qaumun nuh mutanen nuhu sun fara ƙaryatawa su ma Allah ya halaka su wa adu adawa sun taba ƙaryatawa su ma ba su sha da dadi ba wa fir'auna fir'auna shi ma kansa ya sha ruwa zul'auta da wannan dake da tura ko in ka imani da Allah kama ka da turki ya daure ka kamar yadda ake daure jaki a kama duka a daure hannun dama a daure hannun hagu a daure kafar dama a kaure kafar hagu a tima azaba nau'in azaba kala kala a tsire ka ina da wayannan turakun na azaba wayanda ake wa masu imani azaba da banu Isra'ila wannan azaba ina turakun yau ina mai turkin duka sai tarihi kawai وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب أكوي سموداوا أكوي متاني اللودو أكوي متاني الأيكة mutane wannan itaciyar wayanda suka saba ma Allah Allah subhanahu wataala yake su shiga inuwa suka shiga inuwa ashe azaba ne Allah ya turo musu wasu suka ce mutane annabi Shu'aibu ne amma dai wannan magana ta fita mutane aika wani annabi ne Allah tura mutane ne suka saba ma Allah ga annabin sai ya musu wa'azi suka kiya sai Allah turo musu inuwa wannan inuwa ashe azaba ce suka fada Allah halaka su ulaikal ahzab wannan duka rundununi ne wayanda Allah yayi maganin su in kullun illa kazzabar ar-rusula fa hatta iqab in kullun illa kazzabar ar-rusula dukkan su babu wanda bai karyata annabawan Allah ba kuma fa hatta iqab azabar Allah ta cancanta akan wa'annan da suka karyata annabawan Allah gaba ɗayan su وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق to wayannan duka da ke karyata annabawa an gama da su yanzu wayanda muke magana da su wayanda muke da muke rayuwa tare da su manzo Allah ana gaya masa to wa ma yanzu haula su ma kansu na yanzu ba wani abu suke jira ba illa sayatan wahida tsawa guda suke jira ai musu malaha min fawaq ba ya tsere ma wannan tsawar a lokacin da ta zo idan suke jira sai ta zo وقالوا ربنا أجل لنا كفنا قبل يوم الحساب جماعة تبقى الدعاء الدسكي سنة جيرا وإن الله كاموس عذاب هرسنا شوى عذاب ما تدري بتزوبا سنة شوى ربنا يا وانجي يمو أجل لنا كفنا كيومنا غوغا وانرب نامو كسو na azaba qabla yawmil hisabi tun kamiran tashi kiyama tun an ce ran tashi kiyama akwai azaba to a fara yi tun nan duniya mu gani ya Allah ka kare mu da kafirci ìfìsìrì aláàmà ẹkùnlù wọn wọn kó aka ba shi aka ce na ka yi haƙuri ga maganganun akwai zahi kana wa'azi a ce ma kawo a mun ki imani akwai nauyi a ce ma makaryaci ne ka zo da wahayi daga waje Allah a ce karya. ka zo da hadisi a ce karya. ka kawo aya a ce makaryaci ne kai ka kawo mini a ce dan sihiri ne wannan akwai ciwo amma dai hakuri wadhkur abdana dauda ka tuna da bawa mu dauda bawa Allah mai da'awa bawa Allah mai tauhidi bawa Allah ga mulki ga imani to ka tuna da shi shi ma an masa wannan walakanci yayi hakuri zal aidiyan ina da karfi domin Allah ya bashi mulki kamar yadda ya ba ɗansa mulki innahu awwab lalle annabi dawud mai koma ma Allah ne a wajen ibada na'am إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق إنا مو سخرنا الجبال معه mun fori duwatsu tare da annabi na Dawuda idan yanzu yayi tasbihi duwatsu su ma za su yi tasbihi yusabbihna suna tasbihi tare da shi bil ashi wal ishraq lokacin marici da lokacin da rana ke hitowa duka suna tasbihi tare da annabi dawuda idan yi tasbihi dutse ke karbawa idan yi tasbihi itace ke karbawa Allah ya ba shi mulkin mutane da mulkin duwatsu yana sarrafa dutse yadda ya ga dama yana sarrafa karfe yadda ya ga dama wannan fa duka baiwa ce wanda aka wa annabi Allah annabi dawuda wan fa'ir mahshura kullun lahu awwab ta tsaya ga duwatsu ba mulkin sa ya kai ga tsuntsaye wattaira hadda tsuntsaye mashura za a gargado su a kawo su gabansa su zo su kawo gaisuwa ya ba su umarni su je su yi ya hana su su hannu wannan mulkin ya wuce mutane ya kai duwatsu ya kai tsuntsaye ya kai dabbobi kai Allah ce kullun dukkan wayannan lahu awwab suna biyayya ga annabi Dawuda suna da'a ga annabi Dawuda a lokacin da ya ba su umarni wannan mulki kenan balle ta kai da yanzu ba ba duwatsu ba ko akuya gidanka ba ta yi maɗa in ka aji gari sai ta canye kuma ka ce katta ci eh, <laughs> akuya ba ta yi maɗa kaza gidanka ba ta yi maɗa to ina mulki babu to shi ya an ba shi mulkin da tsuntsayin da dabbobin da duwatsun duka suna masa biyayya وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وشددنا ملكه sai muka ƙara masa mulki muka ƙarfafa mulkinsa muka ƙarfafa mulkin ka san mulki akwai lokacin da zai zama mai ƙarfi akwai lokacin da zaka ga ya sassauce babu ƙarfi ga mulkin ko ku kuna gani haka ko loni lokaci mai mulki sai kaga yana da power in ya faɗi za a yi in yake ka a yi sai a yi akwai lokacin da kuma hoto ɗaina yana bisa kwaragan mulki in yake a yi ba a yi in yake a bari ba a bari akwai wa shugabanni lokacin da janarar muhammadu buhari ya zan shugaban kasar najeriya wannan lokacin mulki na da karhi in yake yi da gudu ana mai biyayya in yake a bari da gudu in ka zagi buhari sai a ji kamar ka zagi annabi allah a kasar nan ko to sannu sannu yanzu gashi nan masu yaba masa din suka zagi yanzu shi ka cewa a yi yanzu a kiya ce a bari a kiya ba a bari wani lokaci sai wani ma sai ya bidi mina na yake ba a yi sai ce gashe shi to shi zai yi mi yake yayi da ce gashi ce to bai kuma yana na yanzu shugaba na ba wanda zaka yi shugaba ne amma ana masa biyayya da ake wa annabawan can babu to mulkin duniya ba mulki ne ba haka in ka dibi gwamnonin mu zaka ga wani gwamna kamiya hau ana so ne kama da kama da sa shi bisa wato a dauke shi bisa kawada a goya amma kwana daya kwana biyu wani lokaci sai kaga gwamna yana wuce a ce mugu Allah ya isa <laughs> yana wucewa da mugu Allah ya isa ya ce ai ba a yi ya ce a bari ba a yi sai ya hito ya yi jawabi ya kare jawabinsa ya faɗi ya yi ƙarya ta ya kare ya shirya ya shirya ƙarya ta ya kare ya duka ya yi jawabi ya ta ya ta sai dan adawa kai shiga nan kafan labaran da ta ɗauko labari ne da rahoton bayani ne ta yada sai dan adawa shi ku shigo na shi ku sai walwale abin da yi ya ƙarya na gwamna kai bai faɗi gaskiya ba abun nan da ya faɗa ba daidai ne ba ai abun da ya kaza mata ai kaza abun da ya kamata ai kaza da kaza da kaza ku dibi gwamnan kaduna a hali yanzu yan ruhayi yadda can da ake ganin girmansa yanzu ka diba yadda ake hitowa kan titi ana hito na hito da shi har yanzu shi a gwamna ba amma a fito kan titi ana hito na hito da shi ya ce a bari ya ce ba a bari ya ce ka a ya ce sai an yi an gani wani fa wa'inda ba ko yan ta'adda ba su yan ta'adda can daji su ka ai ba a ko magana saba mai kan buhari ya hito ya ce a yi maganin boko haramun cikin wata uku sai a shekara uku daga karuwa abun yake yankin nafa yan ta'adda cikin daji a yi maganin su cikin shekara daya a cikin wata hudu kullum abun karuwa yake sojojin da yake da iko a kansu ya ba ma umarni su yi ko kasawa ta koko dai umarni na ya ba su bi oho su ma yan sanda haka jami'an tsaro haka to ballin ta su ta'addan da yake duk shugaban suna ko ba shugaban suna akwai dan ta'addan da ba Buhari ba shugabanai ne ba sun mai biyayya to wannan mulkin Najeriya ko mu ce mulkin duniya haka ya gada kana da mulki amma bai da karfi to amma wake da mulki annabawa Allah su yi mulki wa annabi Dawuda da ɗansa annabi Suleiman su yi mulki to mulki cikakken mulki shine mulkin Allah mai bi masa mulkin da zamu yi aljanna amma wannan duka shirmi ne kawai ake ba mulki ne ba Allah ka samu gani ba daɗi to shine Allah ke gaya mana annabi Dawud alaihi salatu wasalam wa'annan tsuntsayen suna masa biyayya mun karfafa mulkinsa mulkin sana da karfi wa atainahu al-hikma kuma mun bashi hikma wa fasl al-khitab mun ba shi iya magana in yayi magana dole ka saurara masa ko maki ne kake don akwai wanda haka ko zaka ga cikin mutane akwai wanda in yayi magana za a saurara kuma za a fahimci abin da yake faɗa wani gashi ya iya yana da ilimin in yazo yayi magana ba a ganewa wani kuma gashi mai mulki ne in yazo yayi magana ba a ganewa wani kuma mai mulki ne in yayi magana sai kaga ana fahimtar sa saboda ya iya magana akwai gwamnan da ya iya magana akwai gwamnan da bai iya magana ba akwai shugaban kasan da ya iya magana akwai wanda bai iya magana ba akwai su kuma duka muna rayuwa tare da su ya Allah ka kara muna fasaha mmm ta Allah yake وهل أتاك نبأ الخصم إذ تصوروا المحراب to cikin hikimomin da Allah ya ba annabi Dawuda Allah yana so ya gaya muna wata hikima kaɗan daga cikin su yace wa hal na baul khasmi ko ka taɓa jin labarin wasu masu jayayya wanda suka kawo ƙara sawarul mihrab lokacin da suka tsallako haraba maimakon su biyo ta kofa saboda jayayya ta kai jayayya katanga suka tsallako suka shigo suka iske annabi Dawuda lokacin da ba a zuwa a wajensa yau garan da kadi bai dawo ba da sai mu ce su sun san in garan da kadi yana zaune ko mu ce alkali yana zaune in zaka biyo dole sai ka nemi permission sai ka biyo ta hannuwa ne an je an gaya masa an ce wani ne ke son ganin ka sai ya baka appointment to taho sannan ka gane shi to yau babu appointment babu komai kawai sai ga su kuma ba ta kofa ba ta katanga aka hauro a ce kai wai ko yankin nafa ne to haka aka wa kuma annabi Allah alkali annabi Dawud alaihi salatu wasalam suka tsallako ta katanga sai ga sun zo kuma sun zo ne wai kara suka kawo to biji abun da ya faru inda halu al'ada da mafazi a nihun halu la ta haf kasu mani ba gaba zuna al'abadin za a kun bayan labil haku wala hmm. ta shi wa hadina ila sawa isra sai suka ce masa izakalu ala dauda. da lokacin da suka shigo a wajen Dawuda fa faziya minhum sai ji tsoro yana zaune bai tsammanin kowa zo masai ga su mutane dirin kaga sai ji tsoro shi yasa muka ce irin wanga lokacin gana haka ai eh, sai ce yan fashi da makami na yankin nafa ne to sai gashi shi ma kai ne yake annabi Allah sai da ji tsoro alaihi salatu wasalam ya ji tsoro qalu sai suka ce masa la takhaf kaka ji tsoro ka ji dan kara kai kaka ji tsoro wasu mutane suka ce mala'iku ne an turo ne do a jarbe shi wasu ko suka ce a mutane dai ne masu jayayya suka shigo suka ce masa khasmani mutane guda biyu ne masu jayayya kara muka kawo baga babu na alabadin wani ya zalunce ni don dama da kaga an kawo kara to akwai wanda yake amana wani fa kun bainana bil haqqi saboda ka abinda muke kawo mu kai mana hukunci da gaskiya wala tushid kada kai zalunci kada kauce iyaka wadina ila sawa'i sabilika aza musu ga hanyar daidai annabi Allah sai kai masa wannan a yi wannan ba sai ka gaya masa ka san ba zai zalunci ba kuma ka san hukunci gaskiya zai to shi na suka ce wannan ya nuna kenan mala'iku ne Allah ya turo fi masa wannan tambayar to ko dai wanne ne duka ana yi haka annabawa Allah suna samu wannan masu kawo kara kala kala ne akwai waye wanda ya iya magana akwai wanda shi ko dan caba na a caba ne caba da yake yi to Allah ka samu gani sai Allah ya ce a gaba إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلني وأذني في الخطاب إيمي مغانا فارة تنا يسوسويني يزكو تنين زي مغانا ميكارا يكي إن هذا أخي وانا دواناني له تسع وتسعون نعجة yana da dabba 99 yana da wato na'aja shanuwa ɗai-ɗai-ɗai har tisin da tara waliya na ajatun wahida ni ko ina da ɗaya fakala aka filni ni sai ce ba ni ɗaya in cike ɗari don guda ɗaya da saura in cika ɗari guri na in kai ɗari tun na kai ya guda ta to ka bani ya guda sai in cike ɗari kaga na cika guri na ni na kai ɗari wa azani fil kadabi kuma yan matsa ni lalle lalle sai ya kwace ya gudaga to kaga akwai zalunci ko ba zalunci maimako ya ce to kana da guda ina da tisi'in da tara to ga taran ka ciki goma ni ko in rike tisa'in to kaga dai alal kalla dai kenan ko kai ka rike goma ni rike tisi'in sai ce a ka dauko yar taka gudan sai ka mika mini in kai dari kai ko ka tashi tutar babu akwai adalci babu allah kuma ya maza dole sai ai haka dan adam kenan wani lokaci idan kana da alkali na kusa shi zai eh, shi zai gaya muna matsaloli masu kawo kara wata kara da jin ta kai kasan zalunci na kiriri dan adam akwai son zuciya to ba ba shi ba su da alƙalai ba mu ma da almajirai ake kawo ma irin wannan complain don mu shiga cikin walwala wani lokaci idan aka kawo ma wani sai ka ji kai mutumin nan dai zalunci ne yayi yawa sai ka rasa ma yadda zaka yi sai ka dauka da ma dai alƙalin ke wallahi da sai nace akai wannan gidan yari a dauri. na wata an gano nan saboda mi saboda kawai mutane zalunci yawa to ka jibo nan fa shi tisi inda tara wannan yar guda kuma yake sai ya kwaci gudan nan shi ya cike dari shi ko wance ya tashi tutar babu kala annabi dawo da ji wannan karar bai ko sai ya tambayi wancan ba kala da kwadi zalamaka fi su'ali na hajjatika ila ni aji hmm. wa inna kadiran min al-khulafa ila yabudu ba'dhum ala ba'dhin illa alladhina amanu wa amilus salihati wa qalilum ma hum وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب قال النبي داود cikin hasala bai ko tsaya tambayi wancan shi haka na ba don haka da alƙalanci ko in ya kama complaint sai saurara ka saurara bayan ka sai ka juya ga wancan shi ko ka ji abin da ya faɗa eh na jiya gaskiya ce ko akwai magana ciki eh gaskiya ce to sai ka yanke hukunci a ba gaskiya ce ba to ya miye gaskiyar sai ka ji nashi to sai ka yi comparison ka hada su tsakani yanzu sai ka ji waye ke da gaskiya ciki daga nan sai a gano inda gaskiya take ko wani lokaci in in ya kare fadin wance yake ba gaskiya ne ba kace to miye gaskiyar to da ya fara bayani nan zaka gane eh gaskiyar ce ko ba gaskiya ce ba in wannan na biyu din nan zai bayani domin in wancan gaskiya ya fada yanzu wannan da zai magana na biyu to zaka ga duk bayanin sai shirme shirme na kawai zai yi ka gane ko idan kuma wancan shirme na ya yi, to yanzu wannan da ka ba dama ya yi, idan zai bayani to za ka fahimce wancan ɗazu shirme na shi yanzu wannan ne gaskiyar gaskiya bayyane take gaskiya bayyane take ba boye take ba to shi ne sai ya kasa haka shi annabi dawo da yammanta kenan sai yake zala maka. ya zalunce ka Ya ce ma yanzu ya guda gari ka ya ƙwace ya haɗa da nashi 99 zalunci ne wannan bi su'ali na ajitika ila ni aji domin ya tambayi ka bashi ya shanu wakka daya ya hada da nashi wannan zalunci ne kuma wa inna kaseeran min al-khulata ila yabghi ba'dhum ala ba'd kuma haka muka san dama mafiya mutane abokanin hulɗa haka zaka same su wani mai karhi sai ya ci amanan mara karhi mafi yawa haka suke to kaga tun zamani annabi dawo da haku yanzu dada da zamani ya kara lalacewa yake illal ladina amanu sai fa masu imani wa amilu salihati sai masu imani wa qalilum mahum sai masu imani masu aiki na kwarai wa qalilum mahum masu imani da aiki na kwarai su yi karamci wayanda za ka yi hulɗa da su ba su zalunce ka ba su yi karamci idan ka je kana hulɗa kai dan kasuwa ne ka kulla da wani ka kulla da wani kila cikin goma to da wahala baka samu takwas da lum'a ba biyu ɗaya na kila da dan dama dama idan kai ɗan siyasa ne idan ka hulɗa da wani ka hulɗa da wani to da wahala ka samu wai mutum uku cikin goma suna rike da gaskiya haka idan basaraki ne kai haka idan malami ne kai haka idan kowane mutum ne mai hulɗa da mutane to sai kaga kowa ka hulɗa da shi to akwai da wata illa ko dai babba ko karama ya Allah ka sa tamu ta zama karama wannan yasa yake wazanna Dawudu annama fatannahu annabi Dawudu ya gano cewa to mun jarabe shi ne fa wayannan mutanen da muka turo wato ya zo ya yi maza maza ya yi hukunci tun bai tambayi wancan ba to wannan kaga Allah ya jarbe shi bai bi ka'idar doka ba wannan ta sa ya gane ya yi kuskure fastaghfara rabba sai ya roki Allah gafarta masa wa kharra rakiyan ya fadu yana ruku'i ga Allah wa anabu mai da al'amari ga Allah ya tuba ya gane ya kuskure ya ce yanzu ka adawa a shari'a gaskiya wannan ita ce magana mafi kyau wadda za ka yi domin ka kubutar da isra'iliyatun da ake ta yadawa game da annabi dawuda wannan suna kawo abubuwan da ba sa da kyau kisoshin da ba su dace a jingina su ga annabi dawuda ba eh, kisoshin ba ma ba na sun ma in faɗe su saboda ba su dace ba a ce annabi Allah annabi dawuda yana da wannan abu amma dai don kada ka ji su can wata rana ka yadda da su bari in faɗi guda daga cikin su ka gane cewa ƙarya ta wai wata rana annabi dawuda alaihi salatu wasalam yana cikin gidansa ya ko kuma yana tafiya cikin ayarinsa yana cikin mulkinsa yana saman dokinsa sai biyo daidai gida wani talaka wannan talakan yana da mata kyakkyawa sai yana wucewa sai tarar da tana wanka sai hangi tana wanka can tana da ya gane ta sai ta bashi shawa wannan yasa sai ya kira wannan mai matar yake ya sake ta shi zai aura ya sake ta kuma ya aura to shine sai Allah ya turo mala'iku guda biyu don su jarrabe shi sai suka ce to kaji kaji abin da ke faruwa ni ne da abokina wannan yana da shanu guda tara ni kuma ina da guda ya kwace min kyan guda ya hada da wancan yace ya zalunce ka a ce to ya zalunci na kai komi kai ga wanci to sai annabi dawo da sai ya gane ce oh to lalle a ce shi yayi laifi to sai ya tuba ma Allah wannan kuskure ba haka take ba Allah ka samu gani to ire ire wayannan kisoci suna nan cike wa'anda ba su da tushe ba su da asali Allah ce to ya tuba ma Allah me ya faru فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لذلفا وحسن مآب نعم sai Allah ke cewa fa gafarna lahu zalika sai muka gafarta masa wa innahu wa yana kusa yana da kusanci gare mu yana kusa gare mu bawan Allah kusa gare mu yake wa husna ma'ab yana da kikkiawar makoma a waje mu saboda ka ga wani kira guda da Allah ya masa يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يذلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب الله يا رجال ينزو النبي داود يا توبا ما الله كما الله يا يجي مسا كما ها الله يا يبا مسا يا dama yana kusa gare mu yana kusa gare mu wannan kuskuren da kawai ne rashin tambayar wancan ya hukunci kai tsaye wannan ai wani abu ne wanda halin dan adam ne kawai amma dai yana kusa gare mu saboda sai ya dace ya Dawudu ya kai Dawuda inna ja'alnaka khalifatan fil ardi mun sanya ka zama khalifa a doron kasa kai ne shugaba mai zartar da hukunci kai ne sarki a doron kasa yanzu fahkum bainan nasi saboda ka kai hukunci tsakanin mutane bil haqqi da gaskiya wala tatabilu hawa kada ka bi son zuciya kai hukuncin da ba daidai ba in za ka yi hukunci ka tsaya ka tantance ka tabbatar da mai gaskiya ka bashi gaskiyarsa mara gaskiya shi ma sai ka bashi rashin gaskiyarsa idan ka bi son zuciya fayudillaka an sabilillah sai ya raba ka da hanyar Allah innal ladhina yadilluna an sabilillah wayanda ke kange mutane daga hanyar Allah lahum azabun shadidun suna da azaba mai radadi a gaban Allah bima nasu yawmal hisab saboda abinda suka manta sun manta da ran tashin kiyama shi yasa za su samu azaba a ran tashin kiyama ya Allah ka kare mu anan zamu tsayawa insha Allah a wannan makaranta daidai Allah shi bada lada kuskure kuma Allah shi yayi muna wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika akwai mai tambaya daya ko wanda ke cewa assalamu alaikum malam ko mutum na iya yin sallah da wankan juma'a eh yana iya yin sallah da wankan juma'a idan ya yi niyya arwalla a cikin wanka domin wanka da arwalla duka suna wakilta juna idan wanka a wajibinka ka yi wanka ya isa maka idan jum'a idan kuma arwalla kai ya isa maka hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wa man iktasala yawmal jum'ati fa ni'mat wa man tawabba eh fa ni'ma shi ma eh na manta da hadisi ke auka makalla sallallahu alaihi wasallam yace wanda yi wanka don jum'a to don jum'a ya yayi wanda kuma ya yi arwala ita ma ta yi ya nuna kenan in kai wanka to wankan ya isan maka daga arwala. idan kuma ka yi arwala, kuma wannan ba hana ma yi arwala ba amma wanka ya isa kamar mai wankan janaba ne in yi wankan janaba ko bai arwala ba wannan wankan ya isan masa wallahu ta'ala a'lam subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk